ga masu neman ƙarin bayani akan abin da muke za su tuɓe mu daga karfe goma na safe zuwa karfe 6 na yamman kowace rana allah muke roƙo ya nuna mana gaskiya ba mai ikon binta nuna mana karya ba mai ikon guje mata matsala dai matsaloli ne na cututtuka wanda mutane suke fama da shi kuma shine ake zaƙulo magunguna da bincike a tura ma al'ummar duniya domin su yi amfani da shi la'alla ya zamanto mu samu tsira da kuma rahama da kuma samun karbuwa a wajen ubangiji shi yasa muke wannan aiki allah ya karba mana akwai matsaloli da suke faruwa ga dan adam na wannan lokacin musamman a ciwon sanyi wannan ciwon sanyi yana da tasiri a cikin al'umma kuma ya kawo tasgaro sosai dangane da abin da ya shafi wato mu'amala ta auratayya ya kawo tsaiko sosai wajen samun saɓani a wajen ma'aurata shi yasa duk inda za a buga a buga a bincike akan abin da ya shafi matsalar muke ba da himma muna roƙon Allah ya karfafa mana mu mai fama da siwar sanyi kowane iri sai ka saurara ko ki saurara ga haɗin tafi da gidanka wanda za ku haɗa da kanku ku yi amfani da shi domin a samu abin da ake so mai fama da zafi zafin jiki mutum zai ce jikin shi da zafi zai cin cikin jikin shi akwai zafi amma idan ya zama zamanto an taba jikin ba za a ji zafin ba amma kuma shi yana jin zafin so ka hada wannan haɗin a amfani da shi tsawon wata daya za a yi mana addu'a izinin lahira sai abu na gaba shine kumburin ciki kumburin ciki mafi yawa abin da yake assasa shi shine matsalar basir ce to ko basir kake da shi idan kai wannan haɗin in Allah da za a samu waraka cikin yarda Allah ga waɗanda shekaru suka ja ko ma shekarun ba su ja ba akwai matsala ta yoyon fitsari wanda mutum ya yi fitsari fitsarin ba zai zuba gaba ɗaya ba sai ya tashi sai wani fitsarin ya rika biyowa baya asalin sanyi ko kuma mutum sai ya yi fitsarin ya yi tsarki ya tashi kawai sai ji wani ya zubo to ga masu wannan matsalar ku saurara ku ji abin da za ku haɗa domin ku yi amfani da shi insha Allah za a samu a mafita sai kuma akwai wanda idan suka zo inzari za su ji ciwo in suka zo suna saduwa da iyalinsu suka zo za su yi inzari yani za su kawo su releasing sai su rika jin wani zafi da wani kuɗa a cikin kokoran azakaransu ko kuma ita macen idan ana wannan saduwa sai ta rika jin wannan zafi to ku yi amfani da wannan haɗin insha Allahu za a samu waraka cikin yarda Allah har inda aka ɗauko wannan adadi da muka faɗa na wata ɗaya mai fama da dattin ciki da tashin zuciya dattin ciki ne an ci maiko an ci yaji an ci awara an ci indomi an ci doya da kwai ga su nan rikitai maiko yana ta taruwa amma ba a garan bawo sai dattin ciki ya taru sai zuciya ta rika tashi sai kai daga kaci abinci sai ka ji za ka yi harawa so kai wannan haɗin ka rika sha ki wannan haɗin ki rika sha zai taimaka miki matuƙa gaya bi izinin lahira biyu wajen wankin ciki ga yadda za a haɗa saurawa mutum ya kira ne ya ce in gaya mai yadda zai haɗa don wasu haka suke sai ka gama bidiyo ka gama bayani ka gama karatu ka binciko sai mutum ya kira ka wai ka gaya mai ya zai yi gaya min yadda zan hada da me da me zan hada Allah ya sauke abin da za a samu shine lemun tsami kwara ɗaya karami lemun tsami kwara ɗaya karami sai ya rubuta idan aka tashi za a yayyanka shi har da bawan wannan dai bayanin ko dai mutum a cikin rami yake sarar wannan bayanin Allah da ya fito mai fili sai ya yanka ko a yanka wannan lemun tsamin sai ya aje shi gefe sai a samu citta babba kwara ɗaya ya citta sai a ɓara ɓawon a ciccire ɓawon sai a yayyanka ta sai a haɗa da wannan lemun tsamin sai a sa su gefe sai a samu kanumfari kamar ƙaramin cokali ƙaramin cokali teaspoon sai a zuba shi a cikin wancan citta da lemun tsami sai a sami kimba tana nan inda ake sai da kanunfari da citta da maso. za ku gansu zargazar da kimba a sami kwara biyar sai a ɗauke su sai a zuba a cikin wancan citta da lemun tsami da kanunfari. sai a haɗa guri guda sai a zuba ruwa kamar fiya wuta hudu fiya wata hudu sai a zuba sai a dora a wuta sai a tafasa shi idan an tafasa shi sai a sauke shi in ya huce ya sanyi sai a rika daukar karamin kofi karamin kofi ana ɗiba ana sha da safe in an ci abinci sai a ɗibi karamin kofi sai a share da daddaren an ci abinci haka za a karar da wannan ruwan gaba daya sai a kara kawo waɗancan kayan haɗin da muka faɗa sai a kara dafawa duk inda ka dafa so uku ko duk inda kika dafa so uku sai ki saurara ki gani a cikin matsalolin da kike ji ko a matsalolin da kake ji ina aka dosa idan an rabu da su kwata-kwata alhamdulillah sauki ya samu shi ke da idan kuma aka ji da saura to sai a ci gaba muna fatan za a gwada idan kuma an gwada aka ga yayi to a sanar da al'umma annabi duk inda suke su masu gwada muna muku fatan alkhairi kana manta da subscribe da sharing da comment da danna karrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu in sun zo muna muku fatan alkhairi ma'asara